in ya zama mutum kafin ya kai shekara sha takwas idan mutum ya kai shekara sha takwas samun nuduji na balaga don haka a lokacin duk abin da ya yi kwafi cikin faifayin rayuwansa kawai zama zai na yi abin in ka fara kaza kawai abin zai aure ka ne sai ka ci gaba da yi in ka fara yin shaye-shaye daga shekarun to ba za ka iya bari ba ta in ka fara sata ba za ka iya bari ba ta in ka fara zina ba za ka iya bari ba ta in ka fara shan giya ba za ka iya bari ba ta saboda haka a daidai wannan shekarun mutum ya samu takwimin nafsi a takwimin nafsi ya samu takwim kansa ya daidaita kansa domin ya zama mutum in ba haka ba kuma zai zo ya yi kuka a lokacin da kuka ba zai yi masa amfani ba mafi yawa ɗabi'un da muke kangarewa da shi muke bakin ciki muke son mu bari muka gagara bari aslan ɗabi'u ne da ranmu ne ya saba da wannan ɗabi'un ba wai ɗabi'u ba ne da kawai shaidan yake zuwa ce mana kayi kaza a'a ɗabi'u ne na rai ɗabi'u ne na rai dan akwai yadda za ka gane ɗabi'un da rai ne ta saka ka wannan da kuma ɗabi'un da shaidan ne yake saka ka dan kar ka zo kar a shigo da komai a yi haƙuri sai mun gama karatu tukuna sai a shigo da shi akwai yadda za ka gane ɗabi'un da rai ne akwai yadda za ka gane ɗabi'un da shaidan ne yaya za ka gane ɗabi'un da rai ne yake saka ka duk ɗabi'an da ka saba da shi kake so ka bari ka gagara bari kana faɗa da ranka a kan ka bari ka gagara bari sai ka ce ka bari ka zo ka gagara sai ka sake cewa ka bari ka zo ka gagara abu ya ƙi ci ya ƙi cinyewa to wannan ba shaidan bane ranka ne ta saba da wannan aiki kuma duk ɗabi'an da rai ta saba da shi wallahi rabuwanta da shi yana da wahala ana tsorace wa mutum ran da zai mutu ma ya aikata wannan abu ana tsorace wa mutum saboda haka mutum ya nisanci a wannan shekarun mutum ka nisanci sabo da munanan ɗabi'u shi sa ake so abokantaka ka kyautata suhba anil mar'i la tas'al wa amsir qarinahu fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi kar ka tambayi mutum ka kalli abokinsa sabila da aboki almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil mutum yana addinin yana kan ɗabi'an abokinsa ne mutum ya duba da waye zai yi abokantaka ai na san da yawa mun karanta ta'alimul muta'allim ko tariqu ta'lim ina baitocin nan na farasi farasiya ya rabu da bantar buda azma rabban haqqi zati baki lahi samadi ya rab da aratu aratta rasuwal jahim ya rati ku kirata ya ban da farisiya aka ce baitocin suke ko ana magana akan qarinu su abokin banza mummunan aboki ka bar alaƙa da mutumin da ka san ba mutumin kirki ba ne saboda man jalasa janasa idan ka zauna da mutum dole sai ka gogi da ɗabi'ansa amma kuma ka san cewa in dai da mutane za ka yi abokantaka ba da mala'iku wato da ka samu mutane suna da irin nasa laluran kowa da irin nasa lalura kowa da irin nasa raunin kowa da irin nasa rashin cika kowa yana da shi babu wani cikakke alkamalu lillah kamala na Allah ne kai ma kana da matsala saboda haka kana alaka na musamaha amma kuma zai tashi yana ce ya laita ni lam attakhis fulanan khalila ina ma ban rikiwa ne ya zama abokina ba ya laita ni qaddamtu li hayati me yasa na aikata wannan kaito na kaito na to duk lokacin da kaji mutum ya ce laita ni, to duka daman da yake da shi ya kure bai da wani sauran dama domin laita ba zai maka amfani ba ba zai dawo maka jiya ta zawo yau ba ba dai dawo da shekaran jiya ta dawo jiya ba shi ya sa falasifa suka ce shi kaddaran mutum da jarrabawan mutum yana cikin mafi yawa abin da suka fi tsada a rayuwansa sai sun kwace yake gane abin suna da tsada haka jarrabawan dan adam yake lokacin da kake da abu baka gane yana da tsada sai abin ya kwace maka domin idan kana son kana ka kalli lahazad ka kalli kallon soyayya na gaskiya to sai ka je makabartu sai ka je gidajen da aka yi mutuwa a lokacin za ka gane wato ashe wanda ya mutu ana son sa shi wanda ya mutu ba a taba nuna masa soyayya ba sai ran da ya mutu aka damu da shi sai ran da ya mutu a yi ta tunawa da alherinka amma da ana zaginka da ana ana jin haushinka da ana kulla maka sharri da ana maka kaza amma sai ranar da kuma baka nan a zuwa kama kuka to shi haka dan adam yake wai shi baya gane abu yana da tsada sai abin ya kwace to haka rai karka yadda ka saba ma ranka da ɗan shekarun ne shi sa al-musiri yake cewa a cikin burda babu tahzir wa khalifin nafsa wa shaytana wa asihima wa inhuma mahadaka nusha fattahim wala tuti minhuma kasman wala hakan. fa anta ta'rifu kaidal khasmi wala hakan. amma kafin ya zo nan ma cewa yayi malli bi raddi jimahin min ghawayatiha kama turaddu kai khayl bil lijm me ya same ni ne yaya zan yi in dawo da raina da tangarɗar raina da butulcewar raina in dawo da ita zuwa kan hanya kamar yadda ake dawo da kan doki da linzami ashe wai kai ɗin nan wannan nafsun naka kaman doki ne mai gardama ana son ka sa masa linzami in ya ja ka ka jawo shi ai wanda ya hau doki ba zai sake doki ya je jefa shi a rami ba me yasa ake sa ma doki linzami saboda in ana so ya tsaya ya tsaya to rai ma ka sa mata linzami in baka saka mata linzami ba kuma to za ta je ta shekar da kai a cikin wutan jahannama da ta je ta shekar da kai a cikin nadama da ta shekar da kai a cikin jin kunya da asara ita ba damuwanta ba ne jin daɗin da rai take so ka yi domin ka birge ta kana gama samun wannan jin daɗin a wannan sakannin da ka ji wani bakin ciki a ranka jin daɗi ne na ɗan wani lokaci takaitacce to kar ka saba ma ranka والنفس كالطفل إن تهمله شب على هب الرضاء وإن تفلمه ينفطم rai kamar jariri ne idan ka jinkirtar da jariri kana ba shi mama sai kai shekara uku yana ce a ba shi mama ya sha amma in ka yaye sha shekara ne ma sai ya yayu to wai rai idan kana cewa dan bari dan bari dan bari ba za ta bari ba sai ka yaye ta ba za ta barin ba sai ka yaye ta daren da aka yaye jinjiri ana kwana lafiya sai ta yi ta kuka jinjirin sai an yi ta lallaba jinjirin sai an yi ta kaza to haka rai idan kana son ka yaye ta daga sabon Allah za ku yi rigima da ita za ku yi rigima kwarai ta hana ka bacci ta ɗanɗana maka azaba ta ratayar da zuciyanka da wannan abun rai idan ta yi ƙauri in tana sa ka sabo in baka aikata wannan sabon ba sai ta samu maka lafiya amma idan ka ciza ka dage to wannan laifin za ku iya baran-baran da shi har abada amma sai ka dage kamar yadda jariri in aka bi na tausayi yana fara kuka a kan da ya sha mama aka ce to a tausaya masa a bashi to da a shekara goma <laughs> duk ran da aka hana shi sai ya yi kuka amma a yi hakuri na sati ɗaya a gani zai bari rai shine kangararren abin da aka fara sabon Allah da shi tun kafin shaidan ya ya zamanto dalilin da dai na jawo mutane shaidan waye shaidan dinsa ɗinsa dinsa shine rai wa nafsin wa ma ha? فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها to dole sai yi rigima da ranka wannan shekarun ina bamu shawari daga shekaru goma sha takwas zuwa shekaru ashirin da hudu ashirin da biyar zuwa ashirin da takwas talatin mutum ya yi iya ƙoƙari ya mai da kansa mutum a wannan yanayi wallahi in baka mai da kanka mutum a wannan yanayin ba za ka sha wahala mu duba manzan Allah ai muna darasi ne cikin rayuwansa da ya cika shekara ashirin da a lokacin yayin aure ya yi kasuwanci cikin dukiyar sai da tunan khadija wara'atku khadijatun wattuka wa zuhudu fihi sajiyatun wa hayahu ta ga abubuwa na nagartan mutum nagartansa gaskiyansa rikon amanansa gudun duniyansa ɗabi'a iri-iri masu kyau wanda kowane mutum yana son abu mai kyau annafsu ta shaƙu kulla jami'i rai tana son duk wani abu mai kyau rai tana so amma ne ya samu dan adam shi yana son mai kyau amma shi baya yin mai kyau me ya samu dan adam ya hal insanu ma garraka bi rabbikal karim kana son Allah ya kyautata maka amma baka bi shi ba me ya samu dan adam yana son a masa gaskiya shi baya gaskiya wa mutane me ya samu dan adam baya son a masa ƙarya amma shi na ƙarya wa mutane me ya samu dan adam baya son a zagi iyayensa shi na zagin iyayen wani me ya samu dan adam baya son a yi zina da yarsa shi yana zina da yar wani duk ɗabi'un da ba ka so a yi maka to kai ma kar ka yi ma wani sai ka samu kubuta ka zama adali kenan amma ka mari mutum kai kuma ka ce kar a mare ka baka isa ba ai kama tu tudanu wanda ya ci bashi sai ya biya ko ba haka ba to haka rayuwa yake duka ga baki daya kar ka zaci cewa za ka yi wani abu ya tafi sudan ya tafi a banza to wannan abun an rubuta maka lokacin da kai kamance laqad kutibat alayka wa anta nasi kar ya zamanto rayuwar mu rayuwa ne irin na dabbobi damuwan dabba shine ta ci ta sha ta ci ta sha ta kwanta ta yi kashi ta yi fitsari in an kiwata ta ta yi katuwa ƙarshe a zo a yanka ta a cinye nama iyakan dabba kenan to idan mu ma damuwan mu ya zamanto irin na albaha'im rayuwar mu ya zamanto irin na dabbobi shi ne mu ci mu sha mu yi jima'i mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza da mu da dabbobi ba mu da maraba ya zama dole mu samu ta tahzibun nafsi mu tsarkake ranmu mu zamanto bayan Allah kamar yadda Allah yake so mu zamo mu tsaya a yadda Allah ubangiji ya umarce mu kuma mu samu al'adabu ma Allah al'adabu ma Allah shine Allah ya raka haisu na haka wa an ya yaji daka haisu amarak ya same ka a gurin da ya umarce ka kuma kar ya ganka a gurin da ya ce maka karkaje al'adabu ma Allah amma idan muka bar rayuwarmu ya zamanto rayuwa irin na dabbobi to mutum zai zo shi da kansa yana neman ya zama dabban amma kuma ba za a ba shi dama ba ce ya ni kuntu turaba ina ma na zama ƙasa fa yau mai izin la yu'azzibu azabahu ahad wala yusiqu wasaqahu ahad a lokacin babu wanda ya isa ya canja komai sai Allah kuma Allah ya rubuta ba za ka zama ƙasan ba ba za ka zama dabban ba sai da tuna khadija ta ga annabi da gaskiya da riƙon amana sai ta yi kwaɗayin annabi ya zo ya shigo cikin kasuwancinta annabi ya shiga cikin kasuwancinta suka yi kasuwanci suka samu riba a lokacin sai ta nemi annabi ya aure ta to ina son mu ɗauki darasi daga shekara 25 years ɗin nan shekara 25 zuwa shekara 35 nan ma mu ɗauki wani darasi na musamman a kansa duk abin da mutum zai zama a duniya daga wannan shekarun yake ginawa duk abin da kake so ka zama a duniya to daga wannan shekarun ne man jadda eh man jadda wajada wa man lajja eh me suke cewa ne a cikin ta'alimin muta'allim man jadda wajada wa man lajja walija wanda ya dage sai ya samu ba yanda za a yi kana kwance kana bacci ka ce wai nasarori da su zo su same ka eh babu yanda za a yi ba yanda za a yi ka je kana bacci kana jiran cewa da ka zama kaza ko da ka zama kaza ko da ka zama kaza babu yanda za a yi dole ne sai ka yi aiki turidul ilma summa tanamu laylan yaghusul bahra man talaba al-ma'ani kana son ilimi da daddare kana bacci baka isa ba kana son ka samu kuɗi sannan ba za ka fita ka yi kasuwanci ba ƙarya ne kana son ka yi nasara ba za ka fita ka yi gogayya ba ƙarya ne ba za ka yi nasara ba akwai hakikanin abin da mutane suke ɓoye mana suna ce mana ai ka dage za ka yi nasara za ka samu amma ba su faɗa mana wahalar da ake sha kafin a yi nasara ɗin za ka faɗi ka tashi za ka yi tuntuɓe ka ji ciwo za ka haɗu da magauta su tabar da kai za ka haɗu da wanda ka aminta da shi ya ci amananka za ka yi kaza za a yi ta maka haushi ka bar saurara ka ci gaba da tafiya duk wanda zai faɗa maka ya yi nasara to ka je ka tambaye shi kissansa zai faɗa maka wahalan da ya sha wallahi zai faɗa maka wahalan da ya sha ya yi tuntuɓe ya tashi ya samu feluwa ya ci gaba da tafiya ya yi asara ya ci gaba da tafiya an ci amanansa ya ci gaba da tafiya haka dai har ana ta rigima ana ta rigima har mutum ya je zuwa ga nasara mm. haka kawai mutum ba zai gan shi kawai a manassa na nasara ba bai isa ba mm. sai ka sha wahala jaha na wallazina na fina lanahdiyannahum sublana annabi Musa alaihi salam bai sha wahala ba da zai yi karatu mm. eh Allah bai faɗa mana a cikin suratul kafi ba lokacin da ya hadu da khidr alaihi salam to dole ne a za'imul minani ala qanatiril bihal manya-manyan kyauta suna kan tsandauri suna kan ƙanaɗirul mihan manya-manyan ƙanɗara na jarrabawa gwargwadon girman kyautar da za a muka gwargwadon jarrabawan da za ka sha kyauta ba ta zuwa haka kawai kuma mutanen da suka fi nasara su suka fi kowa shan wahala saboda lambun da yake da fure da yawa to ƙayoyin cikinsa suna da yawa ƙayoyin cikinsa suna da yawa za a sha wahala a sha makirci a sha zagi a sha adawa a sha cin amana iri-iri har sai dai mutum ya isa zuwa to ina son ina ba mu shawari daga 25 years shekara 25 zuwa shekara 30 mu gina mu kanmu abin da muke so mu yi in ilimi to ka farraga rayuwanka a wannan shekarun zuwa ga ilimi kuma ka ɗauki ilimi daga tushensa yadda ake neman ilimi ka ɗauki ilimi daga tushen yadda ake yi yadda ake yi alala tanalu ilma illa bi sittatin sa'umbika an majmu'iha bi bayani zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa irshadu ustazin wa tulu zamani ba za ka samu ilimi ba sai da abu guda shida ka an majmu'iha bi bayani zan baka labarin waɗannan abubuwan da da su mutum zai iya samun ilimi zaka'un ƙwazo da dagewa wa hirsun ya zamanto kana da kwaɗayi akan ilimin wastibarun ya zamo kana da haƙuri ba za ka fiye mita ba dan kawai ka ji yunwa na yau da gobe sai ka ce kaza dan ka zo malamin ka ya saka ka kaza ya kullun yana saka ka aiki sai ka ce kaza da ka sha wahala aka sha wahalan gwauranta dan da aka samu ma wanda tsananin bala'in son aure ya bi damunsu su ne wanda suka bada rayuwarsu suna son su yi karatu kawai sai son aure ya kama su kuma bayan da za a yi a yi auren ta shan wahala dole sai ka yi haƙuri zaka'un wa hirsun wastibarun haƙuri akan rashin kuɗi haƙuri akan jarrabawa haƙuri akan yunwa hakuri akan tafiyan kafa hakuri akan zagin mutane a yi ta maka makirci ana zagin ka haka kawai mutane su tsane ka baka ci musu komai ba baka samu shi wannan malamin ban ma san yadda zan misalta muku shi ba ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman da na yi karatu a gabansu idan ka zo ana karantar da makamatul hariri ko muftasar khalil za a iya ana cikin karatun ya kai shekara irin saba'in din nan tsufa ya kama shi da a iya ana cikin karatun ya kama gyangyaɗi ya kama shi gyangyaɗi ya kama shi sai ya yi minti sha biyar yana karatun yana yana gyangyaɗin yana buɗe ido kuma sai ya faɗi gurin da ka karanta kake jiran ya fassara maka sai ya ci gaba da kai yake karanta makamatul hariri da muktasar khalil irin su aqrabul masalik da kai yake karanta su da kai yake karanta su almajirin malam na iya na zariya ne in ka zo karatu ba kai da ka zo ka ce kai da ka saka kaza ba a fannin fikihu za a ce ka fara da kaza in abin da ya shafi zube ne tun daga kan akhdari har zuwa shi muktasar din in abin da ya shafi eh, eh, eh, manzumatu ne tun daga kan qurtubi atiyatul mu'ti misbahu salik ibnu ashir ibnu rushd har sai ka dire da matnul asmiya tufatul hukam haka idan ka ɗauko tun daga kan littattafan nan na waƙoƙi wanda ake ce musu luga ka karanta burga zuhudu badamasi hamziya ishiriniya ashariyat wutriyat daliya ibn duraid ibn ashir makamatul hariri har makamatul al-ishmawi za a fara maka bugu akan in al-dafat a abin da ya shafi na dodo za a maka bugu wannan bugun yanzu da yawa ma waɗannan abubuwan sun yi indirasi wai ba a san su ba ma bugun da ake a zo ana zana maka akan ƙasa a ce ai kaza ne ai kaza ne ai kaza ne ai kaza ne akan in Allah faɗin nan sai ka kai sati biyu ko sati biyu ana maka ishara kai. ko akan gado da a buga maka haba da baza ai akwai wanda suka yi karatun zaure haba da baza lokaci nawa ake ɗauka kafin ka iya haba da baza irin su garra'a wanda ake buga shi shi ma gado na garra irin su ga sunan dai hatta akan haɓo babin da ya shafi haɓo sai an buga maka yanda wato haɓo yake da yanda wato idan mutum yana sallah haɓo ya zo masa yanda zai zamanto ya yi sallah raka'a hudu mai tahiya hudu ya yi sallah raka'a hudu mai tahiya uku da sauransu ummul safar da sauransu duk sai an nuna maka menene ummul sa bari buga mana misalin sa zanawa ake amma a kasa ka zo kana sallah ka yi raka'a biyu tare da liman ko kuma ka zo ka samu liman ya yi raka'a ɗaya da ka zo ka samu liman ya yi raka'a ɗaya a sallah mai raka'a hudu bayan kun kawo raka'a ɗaya da shi ka yi zaman tahiya an taso za a kawo na gaba kun yi zaman tahiya tare da liman sai haɓo ya zo maka to a ka'ida a abin da yake gurin mazaban imamu malik shine za ka yi baya baya baya baya inda ruwa a kusa in haɓan ya zo da yawa in ɗan kaɗan ne za ka tafke shi da hannunka ka tattare shi da hannunka in kuma ya zo da yawa za ka yi baya baya baya baya baya ba za ka juya ma alƙibla baya ba in da ka samu ruwa sai ka wanke sai ka dawo to misali ka samu ruwa ka wanke kana dawowa sai ka samu liman ya idar da sallan gabaki ɗaya kuma ka samu raka'a ɗaya da shi kuma raka'a ɗaya ya wuce ka tare da shi ya za ka yi kana zuwa da ka kaddamar da bina'i ne za ka kaddamar da bina'i sai ka gama bina'i sai ka zo ka yi ƙaba'i da ka kawo raka'a ɗaya wanda a gurin liman raka'a na uku ne kai kuma a gurin ka raka'a na biyu ne to da ka kawo raka'a ɗaya sai ka zauna ka yi tahiya ga raka'an farko da ka samu ka mata tahiya raka'a na biyu ma da ka zo yanzu kana biya wanda za ka yi bina'i shi ma ka yi tahiya sannan ka sake tashi ka kawo raka'an gaba shi ma ka sake zaman tahiya sabila da liman din da ka bi yi zaman tahiya a wannan gaban sai ka zo ka biya shi wannan zaman tahiyansa kaga raka'an farko tahiya raka'a na biyu tahiya raka'a na uku ma ka zauna ka mata tahiya sannan raka'a na hudu za ka yi tahiyan karshe wanda tahiyan da za ka sallame daga sallama wannan ita ce ake ce mata ummul julusa ummul julus sallah ne wanda gaba ɗayanta kowace raka'a da akwai da akwai to wanda bai zauna a gaban malami yi karatu ba yaushe dai san irin waɗannan abubuwa masail na gado masail na aure masail na kaza da kaza da kaza da kaza dan haka dole sai ka samu irshadu ustazin wa irshadu ustazin wa tulu zamani sai ka samu shiryarwa na malami da zai ce maka littafi kaza da ka saka ka cire littafi kaza yanzu matunu al'ajrumiya ba da ka saka mutumin ajurumiya ba sai ka kai matuka wajen karatu ka nisa sosai sannan sai ka saka ajruma ita ma matani ba tufatu saniya ba matani daga nan ne in ka gama ka kai littattafan lugan nan har makama ka kai littattafan eh, eh, eh, fiqhun nan har zuwa kan muktasar daga nan kuma sai a ce ka dawo ka ka zo nan ne irin su alfiyatu ibn malik irin su qatrun Nadawa ballu sada irin su shizuru zahab sai ka zo kuma sai ka zo ka fara karanta abin da ya shafi na saboda ba a san a koya maka nahau daga farko saboda kar ka koyi rikici da rigima ka zo ka ji malamin ka yayi tuntuban wasali ka raina shi saboda haka da ga duk waɗanda suke da awan ilimi da sauransu da ga duk abin su da ba a zauna a gaban malami ba a samu irshadu ustazin ba ba a samu irshadu ustazin ba to haka ko kuɗi za ka nema daga 25 years zuwa 35 years shekaru 25 zuwa shekaru 30 a lokacin ne ka suke da haske a lokacin duk abin da za ka yi za ka iya a cibin ka yi haƙuri da duk wahalan da za ka sha mutum ya samun abin da yake nema a gurin da yake walau il fata yulfi bima awahu ma darban bi ulkai sirradi hatta min ali kaisar shurbatan naqad hashahu fa bata ghayr muwassadi wala ma tajashama fil bihari shada'idan sayfun hamatal mutamarridi hatta garba wa anaka fi arasatin bin in ji alusi a cikin daliya ya ce mutum baya samun abin da yake nema a gurin da yake baya samun walma ma'u yuksa rukudi kuduratan wa yaruqu raunaquhu idza lam ai ko ruwa idan yana guri guda sai ya gurbata ya lalace amma in aka saki ruwa yana gudana yana bin lawali yana bin hanyarsa sai ka ga ruwan ko an yi fitsari an yi kashi da ka zo ka same shi fesfes yana da kyau to duk mutumin da ya zauna guri ɗaya baya motsawa gurɓacewa dai ya lalace ba dai iya komai ba amma ka tashi ka yi bige-bige ka tashi ka yi gwagwarmaya ka tashi ka shiga cikin jama'a ka je ka nema yadda ake nema kai ma ka nema ka faɗi irin abin da UC din yace wa ini tazad gunmi fa hiya hariyatun wa in faqat yawman falaftu bi awhadi ka je ka nema in ka yi rabo shikenan in baka samu ba ma dai baka mutu kana kwance a daki irin mutuwan mata ba da a ce mutum yana samun burinsa a ɗakinsa da in kai kaisi bai fita fagen daga an kashe shi ba ya je yana gwagwarmayar neman mace har aka saka masa dafi a cikin abinci ko aka saka masa dafi a jikin kaya aka ba shi kyautan kayan ya saka haka ya mutu 'yan ka ya yatsansa da ɗaiɗai da ɗaiɗai ke gutsurewa wani irin mummunan poison aka ba shi da saifu bunu ziyazin wala mata da shama fil bihari shada'idan saifun da saifu bunu ziyazin bai ɗaura ma kansa damuwa domin ya yanke kokuman mai taurin kai ba har sai da ya shayar da hankaki kaifin takobi kiran hindu ya durkusar da masu tsayayyen nono a farfajiyar yaki ma'ana ya kakkashe sadaukai sannan ya riba shi kuyangi wannan duka mutum yana zaune bare samu sai mutum ya dage sai mutum ya dage ashe ba mu ga annabawan Allah ba sai da suka yi gwagwarmaya me yasa annabi Yusuf ya sha wahala saboda girman rabin da aka ajiye masa aka jefa shi a rijiya aka sayar da shi a matsayin bawa aka rufe shi a fursuna sama da shekara goma duk wannan wahalan da ya sha din ya bi wannan wahalan ne sabila da daga ƙarshe ya zo a bashi wani babban matsayi shine azizu misra kuma duk wanda suka bashi wahalan sai da suka dawo suka gurfana a gabansa to in kana nema kuma kana da kyan zuciya za ka yi fama da sharrin mutane mutane sharrinsu ya fi tsanani akan masu kyakkyawan zuciya hmm. masu kyakkyawan niyya sharrinsu ya fi tsanani ya fi tsanani ya fi gauka amma in ka dage ka jure ya zamanto zuciyanka baka burin ka samu daman da za ka zo ka cutar da makiyanka ko ka cutar da mutane Allah Allah zai baka nasara Allah baya son ya ga zuciyarka kana son yanzu to ai zan je in nemi kuɗi in na dawo kuɗi dan in na samu kuɗi dan zo na gana muku azaba za ku dan dana ku ji dan muku kwalelan ku dalilin haka sai Allah ya hana ka Allah yana son ya ga zuciyarka kana son ka samo daman ka zo ka kyautata musu su ji daɗin zagin sabila da zagin shi ya kai ka gurin da ka da ba a zagin ka da baka je gurin da ka je ba da ba a kulla maka makirci da baka wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli to haka a wannan shekaru mutum ya dage ya nemi abin da zai nema in kuɗi kuɗi ka nema na halal kar ka yadda ka nemi haram in ka nemi haram to za ka yi ɗan dana sani saboda haram gurɓataccen abu ne wala ta yamma mulka bisa ko wala talbisul haqqa bil batil kar ku nemi mummunan abu kar ku nemi ku ya karya da gaskiya ku nemi tsaftataccen abu inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah yana son abu mai tsarki kuma ka sani idan ka nemo dukiyar haram ka ciyar da iyalanka da shi to iyalanka ba za su zama mutanen kirki ba irin sa da ga tsaya sun kangare sun zama mutanen banza sun zo ma in dukiyar ya taru su da su kashe kama daga karshe saboda ka ciyar da su daga dukiyar haram shi mummunan shuka yakan fitar da mummunan tsiro ne shi kuma mummunan tsiro ba yadda za a yi a girbi abu mai kyau a cikinsa Allah Ubangiji ya hana Allah Ubangiji ya ce ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون كركو ci يا حرام a nemi na halal kuma duk wanda ya haƙura da haramun saboda halal to Allah zai ba shi halal duk abin da ka haƙura da haramun to Allah ya yi alkawarin zai kawo maka shi a halal ka san cewa haramun fa da ka je ka ciyo ainihin ta rabanka ne ba haramun rabanka ne da ba rabanka ne da ba za ka ci ba Allah ya tanadar maka kai kuma sai kai gaggawa ma Allah sai ka je ka neme shi ka ɗauke shi a matsayin haramun da ka haƙura da ya zo maka a matsayin halal da ka haƙura da ya zo maka a matsayin halal sai kai gaggawa ma Allah sai zama maka musiba saboda haka mu nemi halal kar mu nemi haram mu nemi muwafaƙan Allah da dacewan Allah da katarin Allah duk wanda Allah ya musu baiwa mafi yawa suna da waɗannan shekarun Allah Ubangiji ya musu bai wanda ya musu saboda haka mu ma mu dage annabi da ya cika shekara arba'in yana da shekara talatin da takwas ko da bakwai manzon Allah ya fara kaɗaita yana keɓanta yana rutan Allah saboda duk lokacin da Allah zai saukar da wani babban haske cikin zuciya to Allah yakan wofantar da wannan zuciyan ga komai Allah yakan wofantar da wannan zuciyan ga komai ma'ana Allah yakan janye wannan zuciya ma nafa'a qalbal insani mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin ba abin da yake taimakon zuciyar da take so ta samu ishraq na hasken Allah ta samu ikbal na Allah kamar mutum ya zara jikinsa a cikin mutane yana kadaita to daga lokacin da ka fara kaɗaita kana bautan Allah ba wanda zai faɗa maka wannan sirrin sai wanda ya san sirrin kaɗaita abin da ake ce masa riyaba riyaba bautan Allah to annabi ya fara kaɗaita a garu hira wanda da yawa wanda suka yi aikin hajji sun je garu hira garu hira'i ɗin nan to Allah na tuba duk ƙarfinka in ka je ka hau wannan garo hira ɗin sai ka taɓa ka je a jikinka matakala ne ya kai dubu ya kai dubu can saman tsauni ne wanda yanzu ma an zo an ɗan sassaka abubuwa a gegefansa an ɗan tattare wanda kana step ɗaya kana misin step ɗaya da ka faɗo in ka faɗo daga wannan wajen kakkarewa za ka yi amma haka zan Allah yake hawa wannan garo hira din shi Ɗa ya zauna ya yi khalawa ya bauta ma Allah na watanni shida ko watanni uku ba kowa saboda lokacin zuciyar da akwai wani babban abu da zai zo ya samu zuciya shine wahayi da zai fara zuwa ma zuciyar in na sanulki alaika kaular sakila to annabi yana da shekara arba'in wahayi ya fara zuwa masa yana garu hira wahayin nan da yake zuwa wa manzon Allah ya fara zuwa masa an masa umarni da karatu ikra bismi rabbikal ladzi khalaq dan haka karatu shine tushen komai addinin ma addinin karatu ne dole ka je kai karatu dole ka je kai karatu ka ba da rayuwanka dukka dan neman duniya amma baka ba da rayuwanka dan karatu ba ka cuci kanka ka zalunci kanka za ka yi nadama za ka yi ɗan dana sani dole ka je kai karatu kana son manzon Allah baka karatu ya da ka san manzon Allah kana son ka sadu da Allah ka ki kai karatu shi ilimi haske ne jahilci kuma duhu ne ilimi shi dai haska zuciyanka ya haska birnin zuciyanka sai gaɓoɓinka su zama masu haske amma ka zauna da jahilci sanin Allah baya haduwa da jahilci baya haduwa اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ورب to manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an fara zuwa masa da ikra a lokacin ya cika shekara arba'in a garu hira a nan ne jibrilu ya matse shi ya ce yi karatu ya ce ma ana bi ya daɗa matse shi ya ce yi karatu wani zai ce to shi jibrilu malamin annabi ne ba malamin annabi ba shi jibrilu masinja ne ɗan aikan gidan manzan Allah ne hadimin manzan Allah ne zagin manzan Allah ne mun san zagi? me zagi? me koda eh? eh? shi? eh? zagin kenan? Eh, to kusan haka ne amma dai kun san hausanku na gane sai a hankali eh zagi shi ne wanda idan an hau doki yake zuwa ya kama linzamin doki yana jan doki Shi ne zagi jibrilu zagin manzan Allah na'am to jibrilu ba malamin annabi bane ba malamin annabi bane da Allah ya ce allamahu shadidul quwa zumiratin fastawa wa huwa bil ufqil a'la thumma dana fatadalla ba jibrilu bane a wannan gurin shadidul quwa din Allah ne Allah ne shadidul quwa din Allah ne malamin manzon Allah Allah ne ya sanar da manzon Allah shi yasa Allah ya ce wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah fa ilimin da aka bashi ma ba wai ilimi bane da irin aka ba sauran mutane saboda ilimin da aka ba sauran mutane ma'aradul lin nisyan za a iya mance shi shi kuma annabi baya mantuwa wani zai ce kaji fa eh wallahi manzon Allah baya mantuwa in kaga ya wato annabi bai tuna abu ba to an shafa wannan abin ne gaba ɗaya ba a bukatan wannan abin ne an ajiye sha a gefe ne annabi ne da kansa ya ce inni la sa walakin una sali a sunna hmm. ni ba na mantuwa amma akan sa na bar abu domin in kawo wani abu a ta wani abu ya ishe mu kissan zuliya dainiya da annabi ya yi sallah na zahar ya yi sallah raka'a biyu eh, sallan azhar ai raka'a hudu ne sai annabi ya yi raka'a biyu sai ya yi sallama sai zuliya da ya zo ya ce ya rasulallah bayan an yi sallama duk sahabbai suna nan kowa bai ce komai ba kowa ya yi shiru saboda shi annabi ba a tambayansa waye zai tambayi manzon Allah dan me kai kaza wallahi babu wanda ya isa sahabbai aka ce ranan arfa da manzon Allah ya tambaye su ya ce musu yau wani rana ne shiru suka yi suna jiran su ji wani rana ne sun san arfa ne amma suka yi shiru nan ina ne ranar juma'a ne amma suka yi shiru annabi ya ce nan ina ne gurin arfa ne amma suka yi shiru abin da yasa suka yi shiru suna jiran su ji annabi ya faɗi sunan gurin ne da ranar annabi ya ce to yau talata ne to juma'an ta dawo talata da ya ce yau ba arfa bane to ta zama ba arfa ba yanda su sahabbai suka ɗauki manzan Allah kenan an ce ba akwai wanda yana tafiya sai ya ji an kira shi da sunan mace sai ya juyo annabi ne ya kira shi kuma sai ya ce wallahi ya lallai ni ina jiran kawai in shafa jiki na jina zama mace ne kawai wai su imaninsu da manzan Allah don haka annabi da ya yi sallah ya yi sallama kuma raka'a biyu a maimakon raka'a hudu ba su ma tambaya ba kawai sun dauka kawai kawai ta zama haka ne kawai Zulai dai ne fito ya ce shi balaraban kauye ne a kusurat amnasi ta an rage sallan ne kan ko kamance annabi sai ce ba aiko ɗaya ba ban mance ba ba a rage ba sai ya masa sai annabi ya ce to a tambayi saura in sun ce an rage shi kenan sai aka tambayi sai gina abokar suka ce ya eh, raka biyu aka yi annabi sai ya ce mu cika aka cika ta zama hudu da ya yi shiru da tun daga ranar ta zama raka'a biyu a zahar nan tun daga ranar da ta zama raka'a biyu inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi ta kuma bainan nasi bima araka Allah wala takul lil kainina khasima da tun daga ranar ta zama raka'a biyu shikenan ta dawo haka Allah ne ya ce sanukuri uka illa masha Allah wannan masha Allah din kunar sa din kenan li a sunna abinda Allah ya so ya kawo wani hukunci ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi kaurin min min minha aw misliha alam ta'lam an alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir in an kauda wani abu to da a zo da wani abu ne to ilimin da aka ba wa manzan Allah kenan annabiyul ummi a'lamu man asnada anhu ruwat wal hukama shine mafi ilimi wanda ba maganar jibrilu ake ba babu wanda yake da ilimin da manzon Allah yake da shi tun daga kan mutanen farko da na karshe domin annabi ne ya ce atani Allahu ilmal awwalina wal akhirina wa zadani alayhi Allah ya ban ilimin mutanen farko da na karshe ya ban ilimin da ba su sani ba kaga jibrilu da duk sauran mala'iku suna ciki an bani ilimin da su kuma ba su sani ba kususiya ne iya annabi Allah yake manta da wannan ilimin to bayan annabi ya dawo an masa wahayi yana bari da ya zo gida sai sai da tuna khadija ta faɗa masa wasu kalmomi na rarrashi annabi ya zo yana ce zammili ni zammili ni siri ni siri kilillibe ni kilillibe ni kilillibe ni kilillibe annabi sallallahu alaihi wasallam sai da tuna khadija sai tana rarrashinsa nan da akwai wani abin da za mu ɗauka mai muhimmanci wani point mai muhimmanci wannan point ɗin shine ne yana daga cikin abin da Allah yakan karfafi mutum da shi in Allah ya nufi ya taimaki mutum ya bashi mata ta gari mai hankali mai mutunci mai tausayi mai jin kai to Allah ya ba wa manzan Allah mata mai mutunci mai tausayi mai jin kai na na Khadijatul Kubra shugaban matan duniya mahaifiya ga na Fatima da manzan Allah ya zo sai ta ce lan yukhziyaka Allahu abadan ku ji wannan ibara Allah ba zai taɓa taɓar da kai ba har abada ya rasulallah Allah ba zai taɓa taɓar da kai ba har abada sai da Khadija ke faɗa wa manzon Allah tana masa tasliya tana rarrashinsa sai ta lissafa wasu abu guda hudu wanda wannan abu guda hudun duk mai wannan ɗabi'an wallahi Allah baya taɓar da shi duk mai wannan ɗabi'an ko ba manzon Allah bane mutum in dai yana da wannan ɗabi'an, wallahi Allah ba zai taɓar da shi ba ta tace innaka latasilur rahima kana sada zumunta wa tahmilul kalla kana ɗauke nauyin mutum in kaga mutum na da damuwa kana tausaya masa ka ɗauke mishi nauyinsa wa tuksibul ma'dum kana bayar ma wanda baya da abu ka bashi kyautan abun wa tu'inu ala nawa'ibid dahri kuma kakan taimaki mutum in ka ganshi a gararin musiba na zamani to wannan dabi'un ina son mari waɗannan halaye guda hudu da sai da tuna Khadija ta lissafa to ina son mu ɗauki izina a su. mu sifanti da wannan ɗabi'un muna ɗauke wa mutane damuwa kar mu ga mutum a cikin damuwa mu daɗa dilmiya shi a cikin damuwa kar mu ga mutum yana neman taimako mu saka shi ya shiga cikin taɓewa da rashin rabu kar mu ga mutum a lokacin da ya miƙo mana hannu yana son mu jawo shi mu kuma mu dulmiya shi duk mai neman taimako ka taimaka masa in ka taimake shi kanka ka taimaka a zahiri kana ga ka taimake shi wallahi kanka ka taimaka innaka al kalla wa ar rahima kana sada zumunta ka sada zumunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zumunta bishiya ne daga bishiyoyin ar-rahman wanda ya yanke Allah zai yanke shi sada zumunta wanda ya zo ba yi da abu ka bashi ma na kasa malun mai sadaka dukiya baya ta waya saboda sadaka ka bayar ka bayar ka cire da gina da bakin ciki da hasada a cikin ranka ka cire ka cire son ɗaukan fansa akan mutane ka cire ka cire jin haushin mutane mutum bai maka komai ba kana jin haushinsa ka cire duk bala'in da ka shirya ma wani na sharri kanka zai dawo kanka zai dawo musiban kanka zai dawo ka tausaya ma kanka duk musiban da ka ga mutum a ciki fa shi ya jawo ma kansa wannan musiban fa amma sai zo yana kuka wai yau Allah mutane ne suka sa ni a gaba an mun kaza an min kaza an jefe ni ne an min kaza wallahi in ka tsaya ga Allah baka cuci mutane ba duk duniya in su taru ba za su iya maka komai ba amma kana cutan mutane kai kana zagin mutane ka zo kaga ka fada a cikin bala'i abinda kai ne ya dawo kanka kar ka nufi kowa da sharri in an nufe ka da shadi ko ma ka dogara da Allah wa malana Allah na tawakkala ala Allah wa kan hadana subulana wa la nasbiranna ala ma azaitumuna wa ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun ka dogara da Allah duk cutan da za a maka ka bar mutane su je su yi abin da za su yi kai ka dawo gurin Allah ka ga Allah idan zai barka kar ka zamanto dalilin shi saka wani cikin garami da rashin rabo in kai haka to Allah ba zai barka ba ko da kafiri ne wannan ko arne ne balle dan uwanka musulmi balle dan uwanka na nasaba balle dan uwanka na dangi wai ga kawai kai ka kware ka iya zuwa gurin boka ga ka kai ka kware ai har tsoron fada da kai ake yi wai in an yi fada da kai da ka ce wa mutum dai gani kai ne zaka gani kai din da kake ce wani zai gani kai ma zaka gani ba wanda ya isa yi ma wani abu sai abin da Allah ya yi ma wani kuma duk abin da kai ma wani kaga ya kama shi bala'in kanka zai damu daga baya ka taimaki mutane kar ka jefa mutane cikin gare. daga karshe abin da zan rufe mana da shi shugaban shugabanmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsayar rayuwansa shekara 63 ya cika komai bai rage ba bai bar wani alkhairi ba sai da ya nuna mana bai bar wani sharri ba sai da ya tsawatar da mu ya nisantar da mu daga wannan sharrin shekara ashirin da uku manzon Allah ya yi ana saukar masa da wahayi kuma a wannan shekara uku ne ya shigar da shirya cikin zukatan mutane ya mayar da sahabbai a adilla ya mayar da su malamai bayan jahilci ya mayar da su masu arziki bayan talauci ya mayar da su maɗaukaka bayan ƙaskanci ya mayar da su mutane bayan su washiyun ne da mutum ɗaya wanda duk mutanen duniya in an ɗaura su a mizani kai bayan mutanen duniya a hada da mutanen sama da ƙasa duka a ɗaura manzan Allah sai yaron jaye su Shi ne al’insanul kamil ran da manzon Allah ya cika abin da ya zo da shi na duniya ya cika saƙon Allah a farfajiyan arafa ne ana arafa kuma ran juma'a annabi ya ce ya ku mutane ku saurara ku ji abin da zan faɗa muku wanda bai zo ba ya isar ma wanda wanda ya zo ya isar ma wanda bai zo ba ku sani wannan kila shi ne haɗuwa na da ku na ƙarshe wata shekara ba dole na haɗu da ku ba don haka ku ji ku kiyaye abin da zan faɗa muku ya ku mutane akwai haƙƙi a tsakaninku da Allah ya ɗaura muku tsakanin 'yan uwanku da 'yan uwanku kar ku cutar da 'yan uwanku kar ku zubar da jininku ya ku mutane ku kula da haƙoƙin da Allah ya ɗaura muku na wanda kuke shugabanta daga bayi da mata mata ba bayanku ba ne mutane ne kamar yadda suke kuma mutane ne kar ku cutar da su kar ku tilasta musu ku musu wasiya ku musu wasiya ku musu nasiha ya ku mutane ku sani a ƙarshe ne yake faɗan wannan ɗan uwan naku an kira shi kuma ya amsa kira an kira shi kuma ya amsa kira saboda haka ku kiyaye haƙoƙin da yake tsakaninku kuma ku kiyaye sallah as-salata as-sala Allah Allah Allah fi sala Allah Allah fi sala annabi yayi dogon wasiya wanda wannan wasiyar ya kamata ma mu yi wani darasi na musamman akan wasiyar manzon Allah da ake ce masa wato wato wannan jawabin hudu da manzon Allah ya yi ranar juma'a a farfajiyar arafa din wanda take dauke da manya-manyan sako masu muhimmanci wanda a nan ma za ka daɗa gane cewa shi rayuwar duniya gaba ɗaya takaitaccen tafiya ne kai ne kake ganin sa tafiya mai tsawo ce wasu ɗalibai suka zo na yi mana nasiha idan mutum ya kwanta bacci sai ya yi mafarkin abin shekara ɗari biyu ma an yi kaza gani nan na girma na siya mota na yi aure har na haifi yan biyu na yi kaza na yi kaza na yi kaza sai ka tashi kaza kana kwance ne akan gadon kashi baka je ko ina ba kai ne to haka duk rayuwar duniya yake duk wannan yadda muke ganin kamar na da tsawo din ran da muka mutu da mu ga kamar kwana ɗaya muka yi a duniya da mu ga kamar ma ba mu kai kwana daya a duniya annasu niyamun izamatu intabahu mutane bacci suke lokacin da suka mutu lokacin suka farka duka rayuwar duniya bacci ne rudi ne wala ta gurran na kuma hayatun duniya wala ya gurra kun billahi alfahu kan rayuwar duniya ya ruɗe mu ya raba mu da Allah mu rike Allah mu koma zuwa ga Allah yau idan an ce maka manzan Allah duk yanda muke karanta Qur'ani manzan Allah fa yayi wafati sahabban manzon Allah sun yi wafati mm. tabi'ai sun yi wafati tabi'u tabi'ina sun yi wafati wa ainal qarnu ba'da al-qarni minhum min al-khulafa'i wa shimmil kibari ina nonin nan da aka yi sama da karni goma ina suke babu su ina kakanninmu suke sun mun mutu ina iyayenmu suke wasu sun mutu wasu sun tsufa su ma da ƙuruciyansu da da ƙarfinsu da lafiyansu amma sun tsufa wasu kuma sun mutu to kuma gobe mu ne akan hanya gobe mu ne za mu tafi gobe mu ne za mu tafi rayuwarmu zai ƙare wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu kiyaye haƙƙin Allah ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tijahaka mu ji tsoron Allah mu kiyaye Allah mu yi imani da cewa in ma yi tsawon kwana to da mu mutu kuma na shafa dan wannan amma mutane ina ga kaman ba su hangan ba su jin abin da nake ji wani lokaci shekara hamsin nan gaba in muna raye duk wanda suke nan duk wanda yake nan har waɗannan yaran nan da shekara hamsin rabin mutanen da suke nan duk sun mutu ba fatan mutuwa na mana ba dole ne ko ba haka bane haka ne yanzu ga mu mu yan matasa matasan nan tati tati din nan tati tati nan da shekara hamsin fa tamanin ne tsayuwa akan kafan mu ma ba dole bane ma farin bakin gashi ya zama farin gashi eh kafaka mashibu ra'asika min nazilin yugalibu launuhu launa sawadi waɗannan yaran kuma gaba ɗaya sun su ma girma ya kama su wasu al'umman ne daban su da su zo su maye duniya kuma in ka mutu an mance ka babu abin da za a bari a duniya saboda wai kai wai mutuwanka ina ruwan wani yadda za ka gane ba komai bane duniya wanda suka je suka binne ka a ran da aka binne ka ma da a zo a ci gaba da shagali wani ma ranan zai yi aurensa wani ma a ranan ya dawo in ma ya yi kuka ya gama kuka zai dawo da daddare yana da matarsa za su rayu su ji daɗin su abin su da safe su ci abincin su kai kuma kana can a kabari kana karɓar tambayoyi ta Allah mu ji tsoron Allah mu yi addini ma Allah mu tara hankalinmu zuwa ga Allah mu riƙe manzan Allah mu riƙe manzan Allah الله لم يكش جلمدا ومن تكن برسول الله نصرته إن تركه الأزد في آجامها تدين ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منعجم كجي كريك من زن الله كريك الله ka ji tsoron Allah ka san cewa gobe za a tambaye ka akan duk abin da ka aikata muna roƙon Allah ya sa mu dace Allah ya saka wa magabatan mu da alkhairi Allah ya saukar mana da shari'a a mu. Allah ya saukar mana da shari'a a mu Allah ya saukar mana da shari'a a mu Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe duk ran da za mu mutu Allah ya sa mu cika da kalmar shahada duk ran da za mu mutu Allah ya sa mu cika da kalmar shahada Allah ya sa kyawawan ayyukanmu su zamo mun ribace su a ƙarshen rayuwarmu Allah ya azurta mana da wanda da su yi mana addu'a bayan mun mutu Allah ya azurta mu da wanda da su mana addu'a bayan mun mutu albarkan annabi Muhammad al'umman wannan gari kuma kumasi da sauran yan uwa shehunan mu chief imam sa'im da manya-manyan malaman shurafa'u da sauransu Allah ya saka mu kowa da alkhairi wanda suka yi ta kokari domin mu zo wannan taro Allah ya saka musu da alkhairi abinda muka yi na kuskure Allah ya ba mu lada abinda muka yi daidai Allah ubangiji ya yafe mana abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama za mu tsaya a nan insha Allah